Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Kumel tare da baya ko makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata sha bakwai ga watan Mayu na shekarar da ashirin biyu. Cikin shirin za ku ce cewa kungiyar 'yan jarida ta ja kunnen 'ya'yanta wato 'yan jarida game da yin su yadda ya kamata a karkar zaɓe. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kama muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. a jiya litinin ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun rasha a yankin kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan ukraine din damar kaiwa ga iyakar kasar rasha ma'aikatar tsaron ukraine ta kafe wani bidiyo da ke nuna dakarunta a kan iyakar wani soja yana faɗa wa shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky cewa muna nan wurin wani babban jami'in tsaron amurka ya ce sojojin ukraine suna gab da iyakar rasha da tazarar da bata wuce kilomita uku zuwa hudu ba bayan dakile yunkurin rasha na neman kwace kake birni mafi girma na biyu a ƙasar ukraine sojojin ukraine sun ce sun sake kwace garin suna kuma neman kora mayakan rasha daga inda suka kafa tunga a izium yayin da suke mai da hankali akan kudu maso gabashin yankin donbass zelensky ya faɗa a wani jawabin bidiyo da yammacin ranar lahadi cewa ukraine tana shiryawa sabbin hare-haren rasha a donbass da kuma kudancin ukraine a hali da ake ci kuma shugaban amurka joe biden ya gode wa Firaministan minister kasar girka kriakos mr takis akan jagoranci da kasarsa ta bayan na taimakawa mutane bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar white house game da yakin da ake gwabzawan mitsotakis ya kai ziyara a washington ne domin halartar bukin shekara da aka jinkirta saboda cutar covid-19 wanda ake yi kafin yakin neman 'yanci na ƙasar girka wanda aka kwashe sama da shekaru takwas ana yi lamarin da ya haɓarar da tsohon daular ottoman sai dai batun babban yakin da ake gwabzawa a nahiyar da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan yakin duniya shine fi ɗauke hankali fiye da bikin yayin da biden ke kokarin hada hancin kasashen yamma su matsawa rasha lamba ta kawo ƙarshen yakin yayin da turai take neman hanyar janye kanta daga makamashin rasha Mitsotakis ya ba da shawarar mayar da girka dandalin makamashi wanda za ta iya kai mai daga kudu maso yammacin asiya da gabas ta tsakiya zuwa gabashin turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya ba da izinin tura dakaru kasa da ɗari biyar zuwa ƙasar somaliya da ke gabashin afirka domin gudanar da ayyukan yaƙi da ƙungiyar al mai alaƙa da al in ji wani jami'in fadar white house a jiya litinin a wani mataki na sauya salon gwamnatin trump wadda ta yanke shawarar janye sojojin shugaba biden ya amince da bukatar da ma'aikatar tsaro ta gabatar na rage yawan sojojin amurka a gabashin afirka domin sake kafa wani karamin rukuni na sojan amurka mai dorewa a somaliya in ji wani babban jami'in gwamnati yana shaidawa manema labarai ya ce dakarun za su fito ne daga sansanoni da ke kusa a nahiyar afirka Camp Limonier da ke kusa da Djibouti shine tungan farko na ayyukan rundunar sojan Amurka a yankin. Kafin janyewar Amurka ta ajiye dakaru kimanin 700 a cikin kasar ta Afirka wacce ke fama da tashin hankali da rashin zaman lafiya tun bayan juyin mulkin shekarar 1991 wanda ya rikide zuwa wani mummunan rikici da ya hada da shugabannin kabilu masu gaba da juna Ƙungiyar tayar da ƙayar bayan ta bayyana ne a shekarar 2006 inda ta yi alkawarin kawo kwanciyar hankali ta hanyar kafa tsauraran dokokin shari'a ko kuma dokokin musulunci. Tun daga lokacin ƙungiyar ta girma tare da kai hare-hare a wajen Somaliya ciki har da Kenya da kuma Uganda. ina an jima kaɗan za mu kama sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa najeriya inda a yayin da zaɓukan shekarar 2023 ke karatowa ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar kaduna ta ce ba za a lamunci sa'a aikin jarida don kambama 'yan siyasa ba isa lawal ikra na ɗauke da ƙarin bayani kafafen yada labaru dai na taka rawa wajen yada manufofin 'yan takarar kujerun siyasa da jam'iyyunsu daban-daban a lokacin yakin neman zaɓe sai dai kungiyar 'yan jaridu reshen jihar kaduna ta ce wajibi ne 'ya'yan kungiyar su bi ka'idojin aikin jarida a lokacin yada waɗannan manufofi hajiya asama'u halluru yawo ita ce shugabar kungiyar 'yan jaridu ta jihar kaduna wato nuj kuma ita ce ta jagoranci shirya wannan taron bita ga 'yan jaridu. e to saboda muna cikin lokacin harkar siyasa ne a lokaci ne ya zo da za a yi wannan harkoki so ya kamata a jawo kunnen 'yan jarida da cewa ba ruwansu da 'yan siyasa ba ruwansu da shiga al'amarinsu su ba 'yan siyasa ba ne kawai su dai su ɗauki rahoton da ya kamata ne kawai amma su dai suna haɗa kansu da 'yan siyasa bai kamata ba mu kuma a matsayin mu na shugabannin kungiyar nan ba za mu yadda membobin mu sai suna irin wannan ba saboda za su bata mana aikin mu so idan ka je kai abin da bai dace ba dole mu a matsayin na shugabanni za mu horar da wannan irin mutumin domin ya zama darasi ga wasu. Tsohon mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Alhaji Ahmad mai yaƙi shine shugabanci zaman taron bita ga 'yan jaridun kuma ya ce dole ne su yi taka tsantsan. Bisa tsarin mulkin ƙasa ma, ɓangaren jarida su ne mataki na hudu a matakin tsarin mulkin najeriya to wannan dama ba wai ya tsaya kawai a kan sunan su dinga yaya da labarai ba ne a'a suna da haƙƙi wurin ganin cewa irin shugabannin da ake zaɓa sun sa ido tun farko na tabbatar da cewa menene ɗan takarar siyasa a kowace jam'iyya a kowane mataki ya ce zai wa al'umma idan ɗan siyasa ya zo ya ce maka zai maka famfo ya samu maka da ruwan sha kai ka san abu ne mai yiwa amma idan ya ce maka zai yi famfo mai fitar da madara yaudara wai ka san yaudara ne mu 'yan jarida muna da haƙƙi wurin tabbatar da cewa 'yan siyasa su daina yaudaran al'umma kan alƙawuran abin da ba zai yi ba 'yan jarida da dama ne dai suka halarci wannan taron bita game da rawar da za su taka kafin da lokacin da kuma bayan zaɓe kuma sun ce sun karu. Sunana Zulkifla Abdullahi Matata na aiki da gidan rediyo Nagarta Kaduna. Gaskiya wannan maudu'i ne babba wanda kuma kamar yadda muka sani a Najeriya yanzu ne muke tunkarin zaɓe. To wannan zai taimaka wajen daidaita 'yan jarida akan irin rahotanni da za su gudanar masu gonda da suke gaskiya babu kage da kuma shugabanni su san irin haƙin da ya kamata su sauke akan waɗanda suke shugabanta. Suna na Fatima Umar ina aiki da rediyo Najeriya Kaduna. To gaskiya abu ne mai mahimmanci saboda a san ainihin yadda 'yan jarida za su kaddamar da aikin su a yayin wannan lokaci na yakin neman zaɓe saboda gaskiya 'yan jarida suna da muhimmiyar rawa da suke takawa saboda duk abin da suka faɗa mutane sukan ɗauka sai su yi amfani da shi. Da yawan 'yan jarida dai sukan fuskanci barazana daga 'yan siyasa a lokacin yakin neman zaɓe. sai dai kungiyar 'yan jaridun jihar kaduna ta alkawarin kare mutuncin mambobinta idan dai sun yi aiki da gaskiya da kuma bin ka'idoji isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A da Isa Lawal Ikra, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya litinin sun mika ta'aziyya ga iyalan marigayi shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh khalifa bin zayed al nahyan wanda ya rasu a ranar juma'a harris da blinken sun gana da sheikh mohammed bin zayed al nahyan dan uwan marigayi shugaban wanda shine sabon shugaban kasar hadaddiyar daular larabawa kuma wanda ya riga ya kasance mai tasiri a yankin gabas ta tsakiya da ma gaba da haka mataimakiyar shugaban kasar ta tattauna akan ayyuka da tunawa da Sheikh halifa wanda abokin Amurka ne kuma amintacce ne ga gwamnatoci da yawa in ji ofishin Harris a cikin wata sanarwa. Mataimakiyar shugaban kasar ta taya Sheikh Mohammed Murna bisa zaben da aka yi masa a matsayin shugaban kasar hadaddiyar daular Larabawa. Bayan ganawar Blinken ya ci abincin dare da ministan harkokin wajen kasar Sheikh Abdullahi bin Zayed Al Nahyan. wannan ita ce ziyara mafi girma ta gwamnatin badi ta kai a kasar mai arzikin mai cibiyar hada-hadar kuɗi a yankin tawagar ta hada da sakataren tsaro lord austin da daraktan hukumar leƙen asiri ta cia william barnes da kuma wakilin sauyin yanayi john kerry a ƙarshe hukumomi sun ce wani dan cirani dan kasar china shine ya kai mummunan hari akan wani coci da ke kudancin jihar california ta nan amurka saboda kiyayyar mutanen kasar taiwan maharin ya kashe dr john cheng mai shekaru 52 kana ya jikata wasu mutane biyar a lokacin wata liyafar cin abincin rana da cocin presbyterian na 'yan taiwan ya shirya a wurin ibadar cocin da ke laguna woods a cewar hukumomi a wurin wani taron manema labarai a jiya litinin shugaban jami'an tsaro a gundumar orange don bass ya ce dalilin harbin shine nuna bacin rai tsakanin wanda ya harbin wanda aka gano shi ba amurke dan kasar china da kuma al'ummar taiwan china dai tana ikirarin cewa taiwan wani yanki ne na kasar ta kuma bata yanke hukuncin tilasta wa tsibirin ta koma karkashin ikonta ba bansu ya ce wanda ake zargin ya tuka mota zuwa cocin a gundumar ta Orange inda bai saba zuwa ibada ba ya tsare kofofi kana ya fara harbi a cocin. dan bindigan yana dauke da kwalabe guda hudu mai cike da mai da zai tada wuta a cikin coci inji babban jami'in tsaro labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. ɗan kamasho bayan rigima kuma ɗan kamasho bayan oh <laughs> ha'ilallahu ɗan kamasho a rage rigima ba ka da zai mato da ka ga fasinja ma ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato <laughs> ɗan kamasho manajan rigima ba abin da idame shi san kankan ba kamasho daban, ‘yan daɗi kamasho daban, sha wahala kamasho, muna aikin kamasho, mun cinye kuɗin kamasho, meye eh, mun cinye kuɗin shau. Ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. Fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe. Kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan kamashin mugun bawa. ba abin da idame ka in na baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka o oh, dan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka ba abin da ya dame shi o oh, ɗan ka mashi mugun mm, ba ɗan ka mashi bawan Allah shi babu abin da ya dame shi kai ɗan ka mashi a rage rigima kun ɗebe riban mato o oh. kumbar mai mato jakone-jakone a cikin maiko sai karfin tukin mota komai nisa na kai wannan dan kama shau da bida kamji ba abin da ina me shi Wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so. Za ku zuwa shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe uku da minti goma na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gwamnan jihar Sokoto shi ji tsoron Allah shi tuna da waɗannan alƙawullan da ya ɗokan mu mutane da kuma wannan ƙonewar suka suwa amma a ce har yanzu ana cikin shekara ta biyu mutane na shan wahalhalu a kasuwa. To muna tuna ma gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah. Ina kira ga mai girma gwamna ga matsayi na shira da cijo jagora jihar Sokoto. to shi cika alkawari abinda a kyawun zaccijo cika alkawari ba magana gyaran kasuwa za su yi ba maganar siyasa sun kasa mu gaba sun yi muna alkawarin cikin shekara ɗaya zai gyara muna kasuwa har yanzu mu ga alamun komi ba yan kasuwa da ke hada-hadar kasuwanci a babbar kasuwar sakkwata kenan akan jan kafar da gwamnatin jihar ke yi game da aikin sake gina kasuwar da gobara ta lalata fiye da shekara guda kenan a dakace mu kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Masu ware a ranar goma sha tara ga watan Janairun bara ne gobara ta kone kurmus wani sashi na babbar kasuwar Sokoto birnin Shehu al'amarin da ya sababa hasarar dukiya ta biliyoyin naira kuma har ma ya kai ga durƙushewar wasu daga cikin 'yan kasuwar da ibtila'in ya shafa. gwamnatocin jihohi bankuna da cibiyoyi masu zaman kansu sun jajanta wa gwamnati da al'ummar jihar sokoto dangane da wannan gobara tare da mika tallafi ga gwamnatin sokoton domin rage wa 'yan kasuwar da suka rasa dukiyarsu raɗaɗi. Bayan lafawar al'amura wasu daga cikin 'yan kasuwar su nemi gwamnati ta ba su dama su sake gina shagunansu domin su ci gaba da hada-hadar kasuwanci, amma ba su sami izinin hakan ba daga gwamnatin. Ganin yadda kiraye-kiraye da ƙorafe-ƙorafen jama'a musamman 'yan kasuwa suka yawaita ya sanya gwamna Aminu Tambuwal ya gudanar da taron masu ruwa da tsaki a kan lamuran kasuwar a ranar uku ga watan Disambar bara da nufin yi musu bayani filla-filla a kan matakan da gwamnati ke bi na sake gina kasuwar kuma har ma ya yi amfani da wannan dama wajen kafa wani kwamiti da aka ɗora wa alhakin rarraba tallafi ga 'yan kasuwar da suka yi asara. yanzu kasuwa a bar ba cikin ya zan akwai mai ita tunanin mu a mai da kasuwa da kamfanin saka jari na jihar sokoto wanda na gwamnati jihar sokoto kuma ba wasu ya ɗauko daga waje suka ma yi zanen kasuwar nan kamar da kuka shi jami'in ta yi bayani ko kuma za su ke aikin kasuwa ko kuma haɗa yawa na cewa wai saboda kai kasuwar Allah wai za a sai da kasuwa ya ɗauki ita azurin shi a kuma kamfani zai ba da kwangilan aikin da samu kasuwa barbar da wuce gari Allah muna kan godiya kuma aka ku kuri cewa abin da an kai mun gama da wani ke hankali ko abin kuka so a gaugawa gaugawa ko zara da cikin aikin da Allah hakuri ya kai da shi da ya bukata na samu kuma wanda bai karɓi inganci kuma mai dole ya Allah ya Duk da wancan tabbaci da gwamna Aminu Tambola ya bayar a yayin ganawa da 'yan kasuwar, amma fiye da watanni shidda kenan da yin wancan taro, har yanzu ba a kai ga fara aikin sake gina kasuwar ba, lamarin da ke ƙara jefa 'yan kasuwar cikin damuwa ainihin. Sunana Alhaji Mustapha Buhari, chairman na masu 'yan kunne na Sokoto State. Gaskiya abin akwai matsaloli da ya, saboda mutane musamman ma membobi na da sun sha wuta sosai. saboda mafi yawanci cikin kashi 80 kashi 80 cikin 100 sun yi wuta ko ɗazuma na yi magana da wani cewa mu ba mu aza gwamnati za ta kai hawar haka ba ta gyara musu wuraren su ba saboda wani ma shekaran jere ni magana da shi bin da ya nuna min gaskiya bai wuta ba amma dai saboda samun matsalar canza wurin kasuwanci da biyan kuɗin haya wallahi yanzu bai da komi don haka in dan taimaka mai da wani kaga akwai matsala da ya shi na wanda ya bayani akwai ire-iren su da yawa waɗanda su yi bayani don haka gaskiya abin yana da kyau gwamnati ta duba akwai bukatar gwamnati ta duba ta gyara kasuwa saboda mutane su dawo wurin kasuwancinsu domin kasuwancinsu shi ci gaba daga bunƙasa sunana abubakar dan ohe daidai to abinda a hikimar lalura ko wace iri ta kana shugaba ka cika alkawari mutane sun yarda da kai sun baka aminci sun sa ka gaba ka yi alkawari amma an dawo ana jan kafa game da abubuwa waɗanda an kai alkawari to hakika waɗannan abubuwa ba su yi ba ina kira ga mai girma gwamna ga matsayi na shira da cijo jagora jihar sokoto to shi cika alkawari abinda a kyawun cijo cika alkawari in ka cika alkawari kana da girma ga jama'a kana da girma ga allah don haka ina kira gare shi kan alkawarin da ya yi to kada shi saba yau an waye gari an taho wuri ya ƙone wanda duk ka harka da shi in ya taho bai gane ka ba bai san inda yake ba sannan kai kaya hasara sannan wannan mutum ba zai koma dawowa gare ka ba in ba Allah koma haɗa ku can wani wuri ba ya koma ganin ka don haka hasara ta ga 'yan kasuwa ƙonewa ta a gyara wurin da suke zamani a kan majan ƙaha gare shi to akwai hasara gare shi sunana taso na ƙasa mai canji ya kamata gwamnatin jihar sokoto ta ji tsoron allah saboda idan ta tuna da irin gatan da mutane suka yi mata a jihar sokoto to yau ba kasuwa ba ko da a ce gidajen mutane ne suka kuni ya kamata a ce gwamnati ta yi kawo gyara suna da kyau gwamnan jihar sokoto shi ji tsoron allah shi tuna da waɗannan alƙawullan da ya ɗaukan mu mutane ma a ce har yanzu ana cikin shekara ta biyu mutane na shan wahalhalu a kasuwa to muna tuna ma gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah ta sani fa wallahi Allah bai zalunci sunana Bello Aliyu gwamna ya yi magana cikin shekara ɗaya za a gyara kasuwa ga abu muna ganin yau gobe yau gobe yanzu wata shekara ɗaya da wata tara yan kasuwa na zaune wasu abubuwa nasu duk sun kubce musu akan gyaran kasuwa kuma har yanzu ba mu ga alamun gyara ta ba mun ga ga gwamnatin ta ɗarmi annayar karewa don yanzu abin da an nan ba magana gyaran kasuwa za su yi ba maganar siyasa sun kasa mu gaba sai yi muna alƙawarin cikin shekara ɗaya zai gyara muna kasuwa har yanzu mu ga alamun komi ba to za mu ji abin da shugabannin kungiyar 'yan kasuwa ta jihar sakwa take faɗi game da wannan matsala da 'ya'yanta ke ciki a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ake zama a cikin tsumma. Masaure Alhaji Abubakar Cika sarkin gishiri shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar jihar Sokoto kuma ya yi ƙarin bayani akan wannan matsala da 'ya'yan kungiyar ke ciki. Gwamnatin jihar Sokoto ta kira mu muyi mitin a gidan gwamnati an gaya muna an gwada muna yadda kasuwar nan za ta kasance kuma halin yanzu ma an ba 'yan kwangila wanda za su ci gaba da aikin kasuwa kuma an ba su kuɗi bayan an ba su kuɗi kuma an gwada musu inda za su yi aiki kuma mun gamsu da shirin da gwamnatin jihar sokoto ya game da wannan kalaban da yake kai ne kamar tsakani tsakanin 'yan kasuwa da kuma hukuma na san dole ba za ka rasa jin korafi korafi ba daga mutanenka sannan kuma kila ka san matakin da gwamnati take ciki bisa ga korafi korafin mutanenka da gwamnati ka gamsu da yadda yanayi yake yanzu bisa ga gaskiya bisa ga tabbaci mun gamsu da abin da gwamnatin jihar sokoto ta yi don abin da muke nema a gyara mana kasuwa to an ba da kwangila an ba 'yan kwangila kuɗi an gwada musu wuri sun je sun gani fara aiki da za a yi to duk abubuwan da ya kamata a yi gwamnati ta riga ta yi ta gama aiki da za a fara kuma ba da ɗaukar lokaci ba an fara aikin nan da yadda Allah ba za a tsaya ba sai an gyara shi don haka ni dai mu mun gamsu da shirin gwamnatin jihar Sokoto don gaskiya duk abin da ta yi ta yi tare da mu ba abin da aka yi ba a kira mu ba ko menene daga ba da ayyuka ga 'yan kwangila zuwa dibin wuri tabbatar da ranar aiki duka tare da mu aka yi kuma gaskiya mun gasu ille abinda muke kara ba mutanen mu haƙuri su yi ƙara haƙuri inda aka hito bai kai inda za ana ba sarkin gishiri alhaji abubakar cika kenan shugaban 'yan kasuwar jihar sokoto kuma shine cika macin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman muhammad nasir mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka wasu sun fi mu To Adalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma lokacin da Sulaiman Barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito jawabin shugaban kasar Nijar a yayin bikin ranar matan Nijar wato sha uku ga watan Mayu. mohamed Bazoum ya yi amfani da wannan dama domin an karar da mata irin cikas ɗin da ke tattare da yawan haifuwa a kasar da ke fama da talauci irin su Nijar. Jaridar ta ce shugaban ƙasa bai ɓoye matsayinsa ba dangane da wannan batu. Yana mai cewa a cikin yanayin da al'ummar Nijar ke yaduwa akwai buƙatar duba abin idan aka yi la'akari da yadda yake shafar matakan inganta rayuwar jama'a irin su fannin ilimi kiwon lafiya da dai sauransu kuma a cewar sa tantaunawa da mata akan wannan batu abu ne da ka iya tasiri wajen faɗakar da al'umma jaridar le harrison na cewa hukumomin niger sun tuɓe wasu manyan hafsoshin soja kimanin shida saboda zargin su da aikata laifin da ya saba ka'idar aiki da laifin da ya saba da'ar aiki kamar yadda abin yake a rubuce a takardar da babban kwamandan rundunar mayakan ƙasa janar salif modi ya saka wa hannu jaridar ta ce tun a ranar 21 ga watan afrilun da ya gabata ne aka kori waɗannan hafsoshi daga aiki sai dai kuma ganin wasu daga cikinsu irin su kaftin sani sale guruza a sahun waɗanda matakin ya shafa aka fara alakanta abin da yunkurin juyin mulkin da aka murkushe a daren 30 wayewar 31 ga watan maris na 2021 jaridar lebanon ta ce gwamnatin niger ta bayyana shirin karfafa matakai domin baiwa jagoran 'yan adawa damar gudanar da aikinsa kamar yadda ya dace a ci gaba da karfafa matakan inganta hanyoyin samar da mulki na gari a kasar wato kasa da watanni biyu kenan bayan nada tahiru saidu na model lumana akan wannan mukami jaridar ta ce a sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na ƙarshen mako a ƙarƙashin wannan tsari gwamnati ta yi tanadin ofishin musamman domin jagoran 'yan adawa haɗe da kayan aiki a matsayinsa na mai magana da yawon 'yan hamayya mu karkare da jaridar air info wacce ta ruwaito cewa ƙarƙare da jaridar air info wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da miliyan goma sha biyar na sefa bayan da suka afkawa wata motar da ke dauke da shugaban kwamitin kula da harkokin gudanar da makarantun boko wato kojes da ma'ajinsa a gundumar cirozerin da ke jihar agades yare ta ce da alama 'yan bindigar na da masaniya akan waɗannan kuɗaɗe domin tsayar da motar da ke dauke da waɗannan kuɗaɗe ke da wuya suka ciro jakar mai kunshe da miliyan goma sha biyar na saifa waɗanda ainihin su tallafi ne na ci gaban ilimi Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Madalla a gaida salomon Barma, don nan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To Sarfilo a takaice, a jiya Litinin Ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun Rasha a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar kasar Rasha. ma'aikatar tsaron ukraine ta kafe wani bidiyo da ke nuna dakarunta kan iyakar wani soja yana faɗa wa shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky cewa muna nan wurin wani babban jami'in tsaron amurka ya ce sojojin ukraine suna gab da iyakar rasha da tazarar da bata wuce kilomita uku zuwa hudu ba a hali da ake ji kuma shugaban amurka joe biden ya gode wa prime minister kasar girka mr takis. akan jagoranci da ƙasarsa ta bayan na taimakawa mutane bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar white house game da yakin da ake gwabzawan mitsotakis ya kai ziyara a washington ne domin halartar bukin shekara da aka jinkirta saboda cutar covid-19 wanda ake yi kafin yakin neman 'yanci na ƙasar girka wanda aka kwashe sama da shekaru takwas ana yi lamarin da ya haɓarar da tsohon daular ottoman a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya da izinin tura dakaru kasa da ɗari biyar zuwa ƙasar somaliya da ke gabashin afirka domin gudanar da ayyukan yaƙi da ƙungiyar al mai alaka da alka'ida in ji wani jami'in fadar white house a jiya litinin a wani mataki na sauya salon gwamnatin trump wadda ta yanke shawarar janye sojojin shugaba biden ya amince da bukatar da ma'aikatar tsaro ta gabatar na rage yawan sojojin amurka a gabashin afirka domin sake kafa wani karamin rukuni na sojan amurka mai dorewa a somaliya in wani babban jami'in gwamnati yana shaida wa manema labarai toma da la'agai sheka masu raro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za kuma yi shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafin mu na facebook yanzu a madadin baba ya ko makeri da ya taya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr ni sarfil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum